السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا روكم الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي مي da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da taƙaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi a sabuwar sura a yau ita ce suratul fajr بسم الله وعليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين قضوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد نعم سورة الفجر واتو الفجر دي سونا ne wanda كي سنن ني أوجن كوا يند laraba suke kiran shi haka muke kiran su ce alfajir mu ce alfijir bi ma'ana safiya kenan lokacin da gari ya fara wayewa wannan lokacin ana kiran shi alfijir ya keto to Allah maɗaukakin sarki ya rantse da wannan lokacin ne a wannan suran sai aka ɗauki wannan sunan sai aka raɗa wa suran da shi wannan sura mai albarka suratul fajiri makiyatun suran ta sauka a makka ne kuma a jerin surori in ka ɗauko daga sama fatiha bakar ali imrana kana gangarowa ita ce ta tamanin da tara wa ayatuha yawan wannan sura ayoyin wannan sura mai albarka talatin ne kacal wannan sura Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ta da bismillahir rahmanir rahim kamar yadda ya buɗe yawancin surorin alkur'ani banda suratu tauba wato duk mai karanta ta sai ya yi tabarruki ya nemi tabarruki da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai Allah ce wal fajari kamar yadda Allah ya buɗe waɗansu surori da rantsuwa ita ma wannan suran ya buɗe ta da rantsuwa ne Allah maɗaukakin sarki ya rantse mana sau hudu a wannan sura da kuma abubuwa daban-daban a inda yake so ya nuna mana muhimmancin abun da ya rantse da shi sannan mu ji menene dalilin rantsuwan kuma kai ne na ce maka wallahi tallahi billahi la ilaha illa in na shiru baka biya ban biya ma bukata ba domin ya kamata ka ji dalilin rantsuwa ko ba haka ba shine jawabul qasami kenan to Allah ya ce wal fajr na rantse muku da lokacin alfijir lokacin ketowan alfijir bi ma'ana lokaci ne wanda yake wato gari ya fara wayewa an rabu da duhun dare sannan kuma gari ya fara watsakewa ana tsaka-tsaki Allah ya ce na rantse muku da wannan lokacin wataƙila saboda muhimmancin lokacin da ake tashi a yi sallah a je a gana da Allah subhanahu wata'ala wanda don muhimmanci wannan lokacin mala'iku ma suna halartar sallan asuba wa ƙur'an alfajiri inna ƙur'an alfajiri kana mashhudan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ta'aqabu mala'ikatul laili wan hari wato mala'ikun da suke aikin dare da waɗanda suke aiki da safe da rana wato suna shifting ne suna zuwa su yi handover wa junansu daidai lokacin sallan asuba lokacin fitowar alfijir waɗanda suka yi sallan aikin dare mala'iku da suka yi aikin dare sai su jira a yi sallan asuba da su waɗanda suka zo karɓansu su ma wanda suka aiki dare su ma sai in sun zo karɓan sai su zo dab da asuba sai su haɗu a yi sallan asuba da su da wanda za a yi ma ova, over da wanda za su yi takin over ina fata an gane ko duka sukan haɗu a yi sallan asuba da su da 'yan adam shi yasa sallan alfijir take da daraja take da albarka sallan take da muhimmanci kwarai da gaske idan aka yi sallah asuba shikenan waɗanda suka karɓi mala'ikun daren nan shi shikenan sai su ci gaba daga fitowar alfijir ɗin har zuwa kuma wata sallan asuba da za ta zagayo waɗannan da suka miƙa musu su sai su yi sama wataƙila saboda wannan lokaci yana da daraja yana da albarka yana da falala walayalin ashirin hakanan Allah maɗaukakin sarki ya rantse da kwanaki goma nan wato na watan zulhijja shine fassarar malamai na tafsiri ya firin jaya a gari a kansu wato kwanaki na ashiru zulhijja goman farko na watan zulhijja mun san lokacin ana cikin tamattu'i masu tamattu'i da ɗawafi da abin duk ana ciki wanda ya zo kira ne ma a ciki waɗannan kwanakin ne wanda ya zo tamattu'i ma a ciki waɗannan kwanakin ne wanda ya zo ma ifradi aikin haji a cikin kwanakin ne ciki ake ɗawafi cikinsu ake tsayawa a miƙati cikinsu ake ɗawafi cikinsu ake safa da marwa cikinsu ake kwana mina ran takwas ake fita zuwa mina cikinsu ne kwanaki goma ɗin nan ake zuwa tsayuwan arfa ran tara kenan cikinsu ne kuma ake zuwa a kwana a musdalifa cikinsu ne za a waye gari ran goma a tasan mamina Aje je a yi jifa eh, jamratul aqaba a je a yi dawaful ifada a je a yi aski aje je a yi kuma safa da marwa na aikin haji sannan a dawo kuma mina a kwana waɗannan kwanakin suna da albarka suna da daraja cikinsu ake samun arfa yinin da babu wani yinin da ya fi shi daraja a duk yinin duniya kamar yadda babu daren da ya kai daren lailatul kadari a cikin dukkan dararen duniya da Allah ya halitta to Allah ya rantse da waɗannan kwanaki goma na zulhijja kun san an haramta yaƙi ma a ciki cikin watan ma gaba ɗaya hakanan wa shafa'i Allah ya rantse da shafa'i a shaf'u wal watr dama a shaf'u wal watr shine abun da za a yi shi bibbiyu sannan a yi biyu sannan uku ya biyo baya shafa'i da wuturi waɗansu malamai suka ce su ne kwanaki biyu a ranan goma ɗin da kwana biyu bayan ayyamu tashrik, wato su ne ayyamu tashrik. ran goma sha ɗaya sai sha biyu sha ɗaya sha biyu su zamanto shafa'i sai goma ya zamanto witirinsu waɗansu suka ce a'a <clears throat> shafa'in su ne ran sha ɗaya da sha biyu kwanakin zama mina kenan sai ran sha ukunsu kuma kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce man ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa wanda aka yi sallah ranan goma ga watan zulhijja za a dawo ai zaman mina a ranan ai zaman sha ɗaya a zo a fito a yi jifan jamrorin nan guda uku a koma kuma mina ɗin a dawo rana ta biyu rana ta goma sha biyu kenan a yi jifan jamrori guda uku ɗin sai Allah ya ce wanda ya ga dama daga sha biyun nan ya tafi ya bar mina ya koma makka wa man ta'akhkhara wanda ya ƙara jinkirtawa har ran na sha uku din to fala isma alaihi babu laifi to sha ɗaya da sha biyu su ne ashaf'u ɗin ran sha uku din shine alwatru shafa'i da wutirin waɗannan kwanaki na zulhijja waɗansu malamai suka ci a'a ashaf'u wal ashaf'u wato yan adam duk wata halitta banda Allah za ka same su bibbiyu bibbiyu ne shafa'i ne duk wata halitta banda Allah za ka same su bibbiyu bibbiyu ne wa min kulli shay'in khalaqna zawjaini la'allahum yatadhakkarun in ka samu namiji sai ka samu mace ina fata an gane ko waɗansu malamai sun fassara wannan da shi sannan kuma in ka samu kafurci shafa'in shi shine menene shine imani idan ka samu jin daɗi shafa'in shi shine rashin jin daɗi da a hallaka kenan as-sa'adatu wash-shaqawa idan ka samu sama shafa'inta shine me ƙasa idan ka samu teku shafa'in shi shine mai tudun ƙasa idan ka samu aljanu shafa'insu su ne mutane idan ka samu rana shafa'inta shine wata idan ka samu dare shafa'inta shine yini idan ka samu bata shafa'in shi shine me shiriya shine aka ce wa shaf'u duk wani abun da ba Allah ba shafa'i ne bibbiyu bibbiyu ne zaka samu abu to shi Allah fa shi kuma yana da shafa'i shi witiri ne shi kadai ne shi yasa ake so mutum ya rika kulle sallolin daren shi da witiri kai bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu bibbiyu sai ka zo ka nuna to yanzu za ka yi daya wanda za ka nuna komai bibbiyu ne a can kayi shi yanzu kuma bari ka yi ɗaya ka nuna Allah shi kaɗai ne to shine waɗansu suka ce wa shafu wal Allah ya rantse duk wata halitta duk abin da ka samu a duniyan nan bibbiyu ne positive and negative ne hatta wayoyin lantarki din nan hatta batir hatta duk wani abun da ka samu sai ka hada positive da negative za su yi abun nan to shi kuma Allah witrun ne shi kadai ne la wahadahu la sharika lahu shi yasa waɗansu malamai suka fassara shi da haka wallaili Allah ya rantse da dare idha yasri lokacin da yake tafiya a faro daren daga faduwar rana kaga daren na tafiya na tafiya akai karfe bakwai akai karfe takwas can a ce sha biyu can a ce karfe uku can a ce karfe hudu can a ce biyar kaga eh, daren na tafiya na tafiya na tafiya to Allah ya rantse da dare da dare lokacin da daren yake tafiya har aje asuba har daren ya tafi shine uh, yasri uh, past nashi shine asra subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharami ila almasjid al-aqsa dama tafiyan dare shine ake kira al-isra'u suratul isra'i suran tafiyan dare wa asri bi abdi bi bi bi wa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wa la yaltafid minhum ahadun wamdu haithu ala inna maw'idahum as-subh fa inna as-subh ala inna as-subha biqarib duka dai tafiyan dare shine ake kira al-isra to yasri shine present tense ko kuma present continuous tense wanda yake abun kullun yana faruwa repeatedly Allah yana rantsuwa da dare lokacin da daren yake tafiya kullun in daren ya zo sai kaga yana tafiya gari ya waye can ya dawo ya rika tafiya gari ya waye Allah ya rantse da daren da kuma tafiyan daren gaba ɗaya lokacin da yake tafiya Allah ya ce waɗannan rantsuwan da na yi gudana Allah ya rantse ya rantse da alfajiru ya rantse da layalin ashirin ya rantse da shaf'i wal ya rantse da dare idan yana tafiya sai Allah ya ce hal ga tambaya hal fi zalika qasamun li hijir shin wajen rantsuwan nan wannan rantsuwan da na har sau hudu in ji Allah shin ya ishi mai hankali ya yi tunani? Hmm? bai ishi mai hankali ya yi tunani ba ni Allah in zan faɗa ma abu sai da na rantse maka sau hudu amma in faɗa ma abun ka ce mun ƙarya ne ko mahaifinka ya kira ka yau ya ce wane akwai maganan da zan gaya maka wallahi tallahi billahi lazi na rantse da girman Allah da zatin Allah da sifofin Allah wani sau na rantse maka sau hudu babanka fa sai ya gaya maka magana sai ka ce karya ne to Allah ya ce to ni ne na halicci ɗan adam ni na halicci mutum in zan gaya mai abu mu duba ayoyin da Allah ya rantse da su da yawa suna misaltuwa to Allah ya ce ɗan adam ne fa ni na halicce shi ni ne mai cewa yanzu in na ga dama ya mutu ko in halaka shi amma wani sa'i sai in rantse wa ɗan adam sau biyar in rantse mai sau hudu in rantse mai sau uku kafin in gaya mai magana sai na gama rantsuwan na faɗi magana ya ce ƙarya ne to Allah sai ya tambayi mu hal shin fi zalika qasam shin wannan rantsuwan da na muku so hudu din nan shin bai ishi mai hankali ya karɓi maganan da zai bayan rantsuwan nan ba mai hankali ashe ba zai yi imani ba game da abin da zai faɗa masa zan faɗa masa bayan rantsuwa hudun nan da na yi ashe mai hankali bai ishe shi ya wa'azantu ba ya rike abin da na faɗa ɗin alam tara kaifa ba kwa gani sai Allah ya ka mana kai yanzu in ka ƙaryata wannan maganar da Allah ya rantse ya faɗi abu ka ƙaryata shi sai Allah ce kai baka tunani ne akwai waɗansu da suka shuɗe suka gabace ka Allah ya rantse musu suma ya faɗa musu abu suka ƙaryata kuma ba su share da daɗi ba alam tara fa baka gani ba ne? baka ji tarihi ba ne? baka gane wa idonka bane kaifa fa'ala rabbuka bi adin yanda Allah ya halaka adawa ba hmm? adawa an zo an musu wa'azi adawan nan su ne mutanen annabi hud mutanen irama ƙabila ce ta irama su ƙabila ne sunan ƙabilansu su adawan <coughs> mutane ne ƙabilansu shine irama kuma zatil imadi masu ƙarfin halitta dogayen mutane ne masu jiki ƙarfafa ma in ka gansu kowa in ka gan shi haikace bishiyar dabino ne a tsaye tsawonsa kawai sannan jikin da yake da shi da ƙarfin shi baya misaltuwa shaida da Allah ya hallaka su sai ce ka annahum a ajazu nakhlin khawiya za ka gan su kaman bishiyoyin dabino ne aka sassare kai suna kwakwanci in ka ga gawan shi daga nesa to Allah ya ce duba girman jikinsu duba ƙarfinsu duba ƙiransu su ma yadda muke muku rantsuwa ku ƙaryata su ma haka muka musu rantsuwa suka ƙaryata amma ba su sha da daɗi ba sai ku a wajen girman jiki ba ku kai su ba a wajen ƙarfin ba ku kai su ba a tsawon ba ku kai su ba a jaruntakan ba ku kai su ba amma kuma sai in rantse muku ku ƙaryata na ce ba ku da hankali ba ku da ku yi kwamfiyarin kanku da samudawa ba za a iya kwatanta ku da su ba Allah ce na gama da su na kai dan fit haka kuma irin abin da kake yi din nan kake mana mu Allah shi ne suka mana muka gama da su kai har yanzu baka da hankali ne in rantse maka in faɗa maka abu a matsayina na mahalicinka ka ce ƙarya ne baka daba ba baka yi imani ba ku tuna ya eh, samu ah, adawa din nan allati lam yukhlaq mithluha ba a taba halittan irin su ba fil biladi a doron kasan nan ba taba halittan masu jiki irin su ba masu karfi irin su hmm? sannan ku tuna wa samuda ku tuna akwai samudawa su ma fa su samuda mutanen annabi saleh bari ku ji su kuma irin yadda muka yi su da ƙarfi alladhina jabu sahra bil wad su in sun zo kawai ma dutse ne suke rika a matsayin gidajensu yadda muke gani manya-manyan duwatsun nan sai su zo su rarike dutsen su rarike su rarike kawai kaga kawai suna mulmula dutse suna kwakulo shi kamar yadda menene kake abun nan clay eh, eh, laka din nan yadda ake yadda ake tukunya da laka a mulmula shi a fafe nan a yaso nan a fafe nan da hannayensu suke yi kuma su huda window nan su huda window nan saboda karfin jikinsu da menene bulo irin namu nan ba zai dauki jikinsu ba yawa in ba samu da ya jingina a nan yadda malamin na ya jingina gini zai rushe ta bayan eh dan wannan simintin da yashi shine zai jingina haka ai da yayi hannun shi haka da dare garin bacci zai gyara mayafi in ya bige nan to gaba ɗaya zai rushe ne saboda haka su neco ɗinsu duwatsu suke nema su yi covin ɗin su fafike dutse su rarike shi su fidda window su fidda kofa su rika kwana a ciki shine daidai da su don a nuna maka waɗansu da suka fi ka ƙarfi su yi wa Allah irin abin da kake masa kai a yau ba su share ba to kai da baka kai komai ba me zai hana ka natsu ka shafa kanka ruwa hmm? wa samuda na jabu sakhra bil kamar yadda Allah yace wa tanhituna minal jibali buyutan aminin kuna fafiki duwatsu kuna kwanciya a ciki cikin amincin Allah subhanahu wa ta'ala na fata an gane ko Allah madaukakin sarki yace wa fir'auna dhil autad ku tuna kuma fa ai wani mugun dan ta'adda a bayan ƙasa shi ma fir'auna shi kuma zil autad shi kuma ma'abucin turaka wato yana da waɗansu 'yan turke guda hudu da, da, shi fir'auna da aka san shi da su wajen azabtar da mutane akwai turke ɗaya da ake kafawa a nan ƙarfe a kafa ɗaya irin wannan da ake ɗaura shanu a musu da baibai ɗin a ɗaura shanu ko 'ya'yan shanu haka a yi turke can ko tumaki in ka je wajen abun nan sai da tumaki a buga karfe anan a buga karfe anan a buga wani a can a buga wani a can idan mutum ya saba fir'auna ko ya kibin shi sai a kwantar da mutum a rigigine a ja hannun shi ta baya a bankare a ja wannan a bankare a daure a turken sai a hada na kafa a ja na kafa a hada da can a ja na kafa a hada da can a bude mutum a tsire shi nau'i wato salon iya azaba ne irin na fir'auna kawai to shi ma fir'auna gashi runduna ne da shi ga girman kai ga ne shi har yace ce ana rabbukumul a'la shi yace ce mashi fir'auna ya claiming shine Allah the most highest Allah maɗaukakin da babu wani sama da shi duba irin tsanani na fir'auna da ƙeƙashewa irin na fir'auna shi ma da muka karanta masa ayoyinmu ya ƙaryata su muka rantse ya ƙaryata bai tsira ba in ji Allah yana buga makafirai yanzu ne da ni da kai inda za mu kafurce ko mu yi musun abin da Allah ya faɗa Allah yana tunatar da mu akwai wanda suka fi mu tsanani da ƙeƙashewa da ƙarfi da menene sun yi irin abin da muke amma Allah bai bar su ba mu yanzu da ba mu kai sun ba ba za mu zamanto masu hankali masu wa'azi da tunani ba fir'auna da Allah menene annabi Musa bai nuna masa ba fa'arainahu ayatina kullaha fakazzaba wa asa فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فمن ربكما يا موسى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى يتكامس حجوجي قبائع sai da ya gama jin ayoyin Allah gaba ɗaya saƙon Allah sai ya ce ƙarya ne fa kazzaba wa asa shi ma fir'auna zil autadi to sai Allah ya ce allazina waɗannan group din na na adawa da samudawa da fir'auna da mutanensa Allah ce allazina su ne waɗannan da ɗagau fil bilad suka yi ɗagawa suka keta haddin Allah suka yi ɓarna da keta haddi fil biladi a doron ƙasa fa aksaru halfasada suka yawaita barna a bayan ƙasa da an zo Allah ya ce a yi su ce ba a isa ba Allah ya ce a bari su ce sai an yi bayin Allah Allah ya turo musu annabi ya ce annabin bai isa ba Bayan Allah su zo suna son imani fir'auna ya kama su ya yanka ya wulaƙanta su ya tsire su ya gice su duka gashi nan duk inda wani mumini da yake bautawa Allah su bi shi su kashe ce ba a isa a bautawa Allah a bayan ƙasa ba haba fa aktsaru fi hal fasad su yawaita barna a bayan ƙasa mu duba yayyanka ƴaƴa da fir'auna kai yayi ta yi bayan ya ce shi Allah ne madaukaki mu duba yanda yake kaskanta bani Isra'il mu duba yanda aka mai da su bayi yan kabilansa ne su ne wanda ake bautawa wanda ake wa hidima in kana daga cikin mutanen fir'auna kiftawa in kai ba kifte ne to mai dafa maka abinci ɗan bani isra'ila ne ba a biyan shi mai maka wanki da guga daga bani isra'ila ne mai yanka maka fulawa direbanka dan ka mai gadinka komai naka daga nan kuma babu wani abin da za a ba su kawai waɗannan su ne 'yan mowa waɗannan su ne 'yan bora kana taɓa sai a ce ka taɓa ɗan gidan fir'auna ƙabilan fir'auna ka taɓa ai ka gama yawo A gani shi sa annabi Musa da ya ga sun haɗu wata rana wani yana zalintar ɗan bani Isra'ila daga cikin mutanen Fir'auna nan annabi Musa ya naushe shi ya kashe shi ya zauna a garin annabi Musa ya zauna ai kullum miti ake sai an gama da shi ya kulla madayana a rajulun min aksal madinati yas'a ya ga Musa ana plotin za a kashe ka ya bar gari ta ka Fir'auna yastad'ifu ta'ifatan minhum kana aliyan fil ardi sannan kuma akwai ran da ma ce wai shi da hamana da sakatarorinsa a gina masa tsauni kawai shi zai leƙa saman ma ya ga ina Allah annabi Musa ya harbo shi aka harba kibiya aka goga mata jini ya sauka ya ce ya gama da shi don Allah ya ƙara adda mutum in atan mutum yake so zai samu haka za ka samu to Allah ya ce fasabba alaihi murabbuka sauta azab sai Allah ya mamuye su ya game su ya rufe su da wata irin azaba sauta azab azaba daban-daban mummuna wannan azaban su aka halakar da su a cikin teku samuda mai aka yi da tsawa ne Allah ya halaka su mutanen adafa da girgizar ƙasa gashi nan kowa nau'in azaba sun sha shi yayin da Allah maɗaukakin sarki ya gama da su a nan duniya sannan azaban lahira kuma da tafi wanda suka sha a nan duniyan tana jiransu inna rabbaka lalle ubangijinka labil mirsat wato shi Allah mai sa ido ne mai lura ne mai monitoring dukkan abin da mutum yake yi ne kuma a lahiran nan idan ka je sai ka dakata a wajen Allah nan an maka hisabi a can an ce inna jahannama kanat mirsadan nan kuma aka ce Allah ne labil mirsad shine kowa sai ya dakata a gaban Allah bayan da za a yi mutum ya wuce haka kai sai ya dakata a wajen Allah an binciki aikin shi an bada account din aikin shi ya san makoman shi ina ne ina fata an gane ko نعم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما na'am Allah madaukakin sarki a wannan sura mai albarka a wannan aya ta goma sha biyar yana so ya nuna mana ɗabi'an mutum neco na mutum yadda ɗan adam yake ya ce fa'ammal insanu shi ɗan adam yadda yake in ji Allah idza lahu rabbuhu idan ubangijin shi ya jarrabe shi daga menene ya jarrabe shi daga talauci ya fidda shi daga talauci ya tsamo shi daga talauci fa fa'akramahu sai ya karrama shi wana amahu ya masa ni'ima ya ba shi arzikin fayakulu sai ka ji mutum yana dukan kirji yana alfahari yana proudin yana cewa rabbi a ne. ubangiji na mafa ya karrama ne. ubangiji na mafa ya san ni ya karrama ni to duk lokacin da mutum aka tsamo shi daga talauci zuwa arziki daga rashin lafiya zuwa ita lafiya daga abin a wanda ake mulka ya zamanto mai mulki kana zaune a talaka sai ka zamanto an baka mulki ko daga jahilci Allah ya karrama ka da ilimi ina fata an gane ko ko daga zaman wato rashin aure Allah ya karrama ka ya baka aure ko kuma daga rashin gida Allah ya karrama ka sai ya baka gida ko daga rashin abin hawa sai Allah ya karrama ka ya baka wata irin mota yanzu Jib ne a wata siyana ne wata end, end of menene beginning of menene duka aje da duk baka da su Allah ya karrama ka ya promoting naka daga wani irin yanayi na rashin jin daɗi zuwa wani irin yanayi na menene na jin daɗi da karamci ya mutunta ka ya ɗaukaka ka to sai ka ga mutu ya fara alfahari yana ce rabbi akraman Allah fa ya girmama ni waye kai da ba za ka girmama ni ba ni ne wani nan ni ne mai motan nan ni ne mai gidan nan ni ne honorable na go kaza din nan ni ne his excellence waye shi ni ne kaza ni ne mai dukiyan nan sai kaga dan adam ya fara alfahari in da ma kai miskini ne mara lafiya a takure a gida ran da lafiyan ta ta samu ya kaga an fito kuma ana wani haka a gari wai ana dan buɗe kirji za a iya kamsa da kwa yanzu kawai da kuma sannu yawa yawa sa da yar ma mala yanzu wai ana wani dan haka ana tafiya ana dan zame wando ana wani kwambo da baka da menene ka faɗa ɗaya a sama ɗaya a ƙasa ana an fito za a haska ko a sa wata 'yar riga a yanka a bar nan haka rika nunawa ta haka ne co'i ɗan adam ya rika alfahari ya rika nuna shine wane shine kaza shine kaza ina fata an gani motan mada ba a sabon Allah sai da ta samu haka wani matasa ga sunan yau in wani ya samu yar mota aka saya masa irin yar kwatanan nan 75,000 80,000 haka sai ya cika layin ku gaba ɗaya da music waɗansu loudspeaker zai sa yana dawa wallahi daga can zuwa nan sai ya dami anguwa gaba ɗaya wuce cd ne na music kala kala kala kala kala kala zaman gida ya ƙare zuwa aikin iyaye ya ƙare zaman karatu ya ƙare islamiyya ta ƙare zaman majalisi da ake da dare ya ƙare yanzu mota ta samu yanzu lokaci ne na zakareshin akramahu wani amahu. sayan yan bakaken glass a ɗan a ɗan sa haka a samu wani ɗan roba na Chelsea ne ko na mai a sa a hannu a sa wani a nan ta ka ji kai da kake nan ya dame Allah ne ya san Allah ne ya san shi kunnen shi yayi ke a lokaci akramahu wa na'amahu haka za ka a zo a roƙi na mai da kyar ba komai a jiki Allah rufa asiri to sai ya rika kallon har abada ba zai talauce ba har abada kawai shi kan babu wani canji a cikin haka yake in ka samu wani bangaren kuma sai ya rika jin kawai ba wanda Allah ya fi so irin shi don ya bashi kaza ya bashi kaza a ɗaya bangaren kuma wa amma idan mabtalahu shi kuma ɗan adam na biyu idan Allah ya jarrabe shi da yana da shi ɗin da shi ne irin wannan da aka ba wa gidan da shi ne mai motan da shi ne mai lafiyan da shi ne talakan da shi ne mai mulkin to yanzu sai Allah ya jarrabe shi faƙadara alaihi rizqahu sai ya kwace arziki, ya kwace motan ya kwace gidan misali ta hanyar crisis da faɗace-faɗace da ake aka kona dukiyan shi da shagon shi aka bunka motocin shi wuta a gida aka kona shi ma gidan sai ya samu kanshi a a a a, a refugees camp wajen yan gudun hijira sai an kawo dan abin nan an dafa fate an bayar sai an rarraba kaza masu raban masu masu ba da kashi daya su tafi da rabi su haka dai to fayaƙulu rabbi sai ya riƙa gani a zuciyan shi ya riƙa faɗa rabbi a hanani Allah ya wulaƙanta ni Allah ya disappointing ina hmm? sai ya riƙa ganin har abada shi ya gama kawai ba zai taɓa dawa kamar da ba hey ya zamanto ya ma cire tsammani daga Allah ni wani ni ni ne yau na dawo nan sai ya shiga bara ya shiga 419 ya shiga waɗansu harkoki daban-daban shi irin ba zai yadda da situation ɗin da Allah ya bashi ba sai ya da kamanta sai da manto kawai discourage ya cire tsammanin cewa ai rahamar Allah ta kuɓuce masa har abada ba zai sake da miliyan nan ba ba zai taɓa samun irin shagon shi ba ba zai sake warkewa ba tunda da yana da lafiyar Allah jarrabi lafiyan shi ba zai sake samun irin gidan da abun nan ba shi kuma wancan da ya samu sai ga ba zai taba talaucewa ba wancan rika ce Allah yana so na wannan rika ce Allah ya wulakanta ni me Allah ya ce kalla sai Allah ya tsawatar musu dukkan su biyu ya ce ƙarya ne ƙarya kuke kai ku daina faɗan haka shine ma'anan kalla Allah ya ce in na baka ba wai ina son ka bane in na hana ka kuma ba wai don bana son ka bane baka da nayi jarabawa ce hana kan da na yi majarabawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam akwai masoyin Allah a bayan ƙasa irin annabi to yakan yi wata biyu a gidan ba a hura wuta a gidan shi aka ɗora tukunya ba sai ya ce rabbi a hana ni ya ce Allah baya so na ya wulakanta ni fiyayyen al'umma a doron ƙasa fiyayyen annabawa cikamakin annabawa fiyayye akan kowace halitta da ka sani shine manzon Allah amma akan yi wata biyu a gidan shi ba ɗora tukunyan abinci ba har Aisha da take ba da wannan kissar waɗansu suka yi mamaki ya kuke rayuwa Aisha ta ce kan dabinon nan da ruwa kawai wannan ɗan dabino da ake raba in mun zo buɗe baki in aka samu aka jefa sai a kwara ruwa shine na safe shine na rana shine na dare shine gobe 3 Shi shine jibi har a yi wata biyu gidan annabi wata rana ya kan fita ma ya je gidan sirkansa umar ko abubakar neman ko akwai wani abu su ma wani sa'i sai ya gamu da su sun fito za su je wajen shi sirkinsu yi sirkai su haɗu a hanya ya ina za ka da wajen ka za mu je mu laluba abin da za mu ni ma wajen ku zani to babu kawai to ya za a yi haka sahaban annabi suka rayu ba su taɓa wa Allah ko su nuna wata dabara ta cin haram su gyara ta su ce ai gari ne ya yi zafi sam wallatan layin da muke rayuwa a haka inna mun ka sahabai sau dubu da aka sha kosai alal aƙalla da kamu da safe alal akalla ko ka ka gari to shi wani sabi ya samu buhun gari ai ai ya shekara a filin daga kenan ya ce ga abinci kai kuma ba wannan bane tukuna wannan sai abu ya kure a 24 hours za ka dura amma raka a ɗaya ba za ka yi to shi ne Allah ya tsawatar musu yana nuna mentalitin wanda yake ganin cewa don Allah ya baka yana son ka ne don kai kuma ya hana ka bai son ka ƙaru na fa wani irin arziki ne Allah bai masa ba na mukullan taskokinsa kawai mutum katti saba'in suke ɗauka shagunan shi kawai Allah yana son ƙaruna don yana son shi ne ya bashi don baya son annabi ne ya hana shi sai Allah ya ce a'a to in ya baka nan bala'i ne ya ga yadda za ka yi tafiyar da shi gobe kiyama domin wanda za a yi wa hisabi irin mai kuɗi ma babu a lahira sai an sai an ka ba da account yadda kai accumulating ka samu dukiyan nan daga kobo in biliyon ne da kai daga kobon da ka fara samu har ya kai biliyon in sai an bincika sannan a zo a bincika kuma bayan an gama wannan in an clearing naka sai a bincika yadda ka yi spending in kuɗin kuma kaga naka dobul ne yadda ka samu da yadda ka yi spending duk gidajen karuwa sai an nuna ko ka ya shiga ciki duk gidajen giya sai an nuna ko kobon ka ya bada contribution duk wani waje na haram na sabo sai an bincika an duba kwabanka ya bada gudunmawa duk jini na haram da aka zubar sai an bincika kwabanka ya bada gudunmawa duk wani cin mutunci da aka yi ma wani inda da kuɗi ne sai an duba kwabanka ya bada gudunmawa kafin manzo Allah sallallahu baka isa kafanka su matsa a inda kake ba sai an gama maka kai wannan hisabi to kaga kai biyu ne kenan ashe ba daɗi kenan shi sau ne hadisi ya ce talaka in su za su shiga aljanna mala'iku su kai ina ne tun yanzu kace ba mu da komai da aka ba mu da komai kuje kuje aka ce to sai sun zauna aljanna kwacin 500 years kafin a sako waɗannan suna wajen kawai ya ka samu ya kai spending ya ka samu ya kai spending ya ka samu ya kai spending na fata an gane ko Allah nan kuma da aka hana ka a duba ko za ka zamo ɗan fashi ne ka ce eh ni ban da komai tun yaushe na graduation ban samu aiki ba ban samu job ba ban samu kaza ba wani zo mu shiga fashi a ga ko za ka shiga ta nan ko za ka fara tonon kabari ko za ka fara sai da sassan mutane ko za a rika hayanka kana tada bama bamai a gari ko za a rika hayanka ka zamanto hayakila ana biyanka je ka kashe wane je ka kashe wane da sunan hujjanka aini ban da aiki yi duka jarabawa ce ina fata an gane wani sai an baka duke haka ga kawai ka kafurce Allah ka kafi karfin zuwan masallaci kalla innal insana la yataga an ra'ahu stagana ta'addanci ce kai islamiyan nan sai mu a saye ta a yi factory a wajen ta da islamiyya na musulmi ka yi magana a turo lauyoyi ku yi shekara goma kuna tafiya ku ce kai a bar wa Allah kawai ba za ka taɓa ganin shi ba kawai zagaye makabarta an gonke je gonakin kakan shi bai ma yadda ba ne an cuce shi ba a gaya mai ba shi ya yi kuɗi yanzu zai turo lauyoyi kawai ya zaga wajen ne ya ga zai kyau da kamfani gara a kamfanin kan matattu haka za ka tara kuɗi ya zama bala'i talaucin mai zama to bala'i sai dai wanda Allah kawai ya shirya to shi ne Allah yake cewa kai da kake kuka rabbi a rabbi a ubangiji ya wulakanta ni ya kaskanta ni ya bar ni ya bani da ni ne mai arziki yanzu an talauta ni ni ne mai gida kaza Allah ce ka tuna balla tuhibbun balla tukrimunal yatim lokacin da na ba ku ɗin dukiyan kana girmama maraya kana taimaka marayan da baban shi ya mutu kuna biya musu makaranta in kuna cin abinci da iyalanku kuka sa kaji a gaba kuna tunanin akwai wani marayan da bai da abin da zai ci ba mai bashi kuna tuna su a lokacin da kuke ci lokacin da kake shan abu kana jin daɗin shi kai da 'ya'yanka kuna tanɗe-tanɗe kun tuna a lokacin akwai wanda bai da uban ma da zai bashi kun bashi kun taimaka maraya kun jiyar da shi daɗi hmm? wala ta habbuna ala amin miskin sannan ba kwa kwaɗaitar da mutane yadda ni Allah na baku ku ba kwa ba talaka ba kwa ba miskinai kai kana so na baka me yasa kai ba za ka ba ma wani ba baka ba miskini ko baka kwaɗaitarwa a bawa miskini a taimaka miskinai a taimaka musu a musu kaza a tona rijiya a angon miskinai babu rijiya a gina musu makaranta a ba su abinci a samu musu abin sana'a kuna yi lokacin da na baku dukiyan zakkan makana cire ka ba su hmm? sannan in addition ma the worst part of uh, wannan mafi munin ma bayan baka ba maraya daga dukiyan ma ba sannan wata akuluna turasa abinda iyayen shi ma suka mutu suka bar musu eh ka karɓo shi ma ka ci ba ma zancin kai ka bashi naka ba a'a nashin da aka bar masa ma wata akuluna turasa aklan lamma kuna cin dukiyan maraya ci ninkin ba ninki ba kwa sassauta in kun ga dukiyan maraya yau wani dukiyan shi yana nan ya aje shi yana jira kawai wani ya mutu ya zo ya sai kadaran marayu sai ka ji ɗan adam banda mugu irin ɗan adam yanzu ni da kai in muka gina gidaje a nan kusa da kusa gana ka tsallake gana tsallake gidan nan miliyon ɗari-ɗari muka gina shi ni da kai ni kawai wai don Allah ya mun rasuwa yau sai a ce ai du ai ai gidan mai gado ne dubu hamsin ne miliyan hamsin ne mutane ne suka haɗu suka sa ƙa'ida wai ƙa'ida ne dukiyar maraya baya da bani in ji wa eh, shi kuma wancan da zai sai da nashi a lokacin zai sayar 150 million ko tunda a 100 million ya gina zai sayar 150 million har ya ci riba saboda shi yana raye ni kuma na da yake bana nan ƙananan yara ne masu rarrafe sai a ce miliyon hamsin ne ya kaga an zano paper first price 80 eh, million second 50 third 40 a ɗaunar tsakiyar eh? a zaftare mai bambancin gidan da na wancan mai bambancin wai ana haka ai frustrating ɗinsu a ce to in kun ƙi ma kwa bukata nan gaba abinda za ku ci wata aku akuluna turasa lallan ma. Hmm? wani kuma yana nan mai kuɗi ne mace ta mutu A mijinta ya mutu ya barta da 'ya'yanta dangin 'yan uban dangin shi mamacin ba su da gadon ko sisi sai su zo su ce matan nan gaba ɗaya za a sai da gidan ta ce a ina son gidan nan ni da ƴaƴana ina za mu koma ta ce mun faɗa ƴaƴan nan namu ne a hannunmu suke mu ne ubanni sai da a fita gidan nan fa daga ita ne yayan ƴaƴanta gado gaba ɗaya sun cinye amma ƴan uwan wannan mamacin su zo su su ce allambaran sai an sai da gidan a fidda ita a tozarta ta akwai wanda ran da aka yi mutuwa sai su zo su kulle gaba ɗaya gidan su hana matan ma zama a ciki wai za ta ɓoye abin da ke ciki alhalin ba su da gado ko sisi su fidda matan daga gidan su hana ta mata kaba yan uwan miji suke haka kuma su ɗauki 'ya'yan su raba ta da su su ce su ne za su riƙe dukiyan ba za ka ga komai ba su gina 'ya'yansu su gina wurarensu 'ya'yansu su yi ta karatu da kuɗi su mai da waɗannan yaran abin nan ƙarshen ta ma yaro ya gudo ya dagu uwan shi ta riƙa bara ba don ba ta da dukiya ba sai Allah Allah ce kai sai umbar bar ma dukiya, ba zan tsiyata ka ba ba zan ta ka ba to haka za ka samu akwai waɗanda suke nan suna neman dukiyar maraya ido a rufe su saya sai a haɗa baki a haɗa baki kawai tana da gidanta a mai da ita ɗakin haya wai ta je ta kama haya ga gidanta ga gadonta ga menene Hmm? sai a sai da gida a kucinci da kuɗi a bata wani abun da ba zai saya mata room and falo ba mutanen mu fa suke wannan kuma suna so su zauna lafiya da Allah hmm? shi sa in ka ga wani ya talauce oh, wallahi tallahi Allah ne ta kake zo da da kake da dukiyan ya ka zauna da Allah me kai ya gaya maka ci mutuncin jama'a ya ci amana kawai ka ce je ka kawai nan ba a bara ta gaba punishment ne billahi da su Allah ya tashi kama mutum Allah rufa mana asiri fa yaqulu rabbi hanani kalla balla tukrimuna al-yatim wala na ala amil miskin wa ta'kuluna turasa aklan lamma sannan bayan rowa da kake baka ba maraya rowa da kake baka ba wa miskini kaga dukiyan maraya ka cinye sannan in addition wato hibbunal mala hubban jamma duk inda ka ji kuɗi su za su samu kuma ba wanda ya kai ka tsananin son zuwa wajen kuma kai ba ka ba wani da za ka ji wani zai bayar kuma sai a ga maza ba wanda ya kai ka Garza ga wata kwangila ta samu ka kai ne na ɗaya ga wani alfarma zai samu kai ne na ɗaya akwai tsananin kwaɗayin son dutara dukiya ga tsananin rowa to Allah ce kai mai irin wannan hali da ɗabi'un ba ka tsoron wata rana ce mai kaman haka bismillah kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء bi بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد نعم Allah maɗaukacin sarki ya ce kalla sai ya tsawatar musu ce ƙarya kuke yi ba za ku ci dukiyan maraya umbarku ba ba za ku hana maraya umbarku ba ba za ku hana taimaka miskini umbarku ba sannan ba za ku yi kwaɗayin dukiya ƙarin dukiya umbaku ba ba zan barku haka kawai ba akwai wata ranar da zai damƙe ku ita ce Iza dukkatil ardu ranan da ƙasa za ta yi girgiza ta dandake ta ninnike dakkan dakkan ka ji kalman don girman Allah ranan sauƙi ne wannan dakkan dakkan samu wani karfe ka rika kwana ka ji irin wannan zai yi to ranar da ƙasa za ta girgiza ta niƙu ta dandaƙu dandaƙewa waje a rabbuka ubangijinka ya zo filin alkiyama wal malaku da shi da mala'ikunsa saffan saffan cikin sahu sahu sahu a wani hadisi a cikin tafsiri da naga wani hadisi aka ce mala'iku za su fara zuwa na sama ta ɗaya su ne za su fara saukowa su zagaye filin alkiyama idan suka sauko Allah ne kawai ya san adadinsu idan suka sauka mala'ikun sama ta ɗaya su sama ta biyu da za su biyo su kuma yawansu sun ninka sun yi dobulin na sama ta ɗayan da suka sauka su ma haisu zagaye mala'ikun sama ta uku su ne next su kuma su yi dobilin mala'ikun sama ta biyu ɗin sai su zo su zagaye sai na sama ta hudu su kuma sun ninka na sama ta uku yawansu su zagaye sai sama ta biyar su kuma yawansu sun ninka na sama ta hudu sai sama ta shida sun ninka na sama ta biyar sai sama ta bakwai sun ninka na sama ta abin nan abin sai waje a rabbuka sai Allah ya zo fi zulalin minal ne, sai Allah ya zo a cikin waɗansu gajimare sun yi cover sun sun sun rufe Allah ba a ganin shi Allah sai ya yi appearing akan kujeransa fi zulalin cikin wani duhu na minal gamami giragizai haka Allah alam ko shine sarakuna mu in za a zauna sai a dan rufe mutum haka da kar a ga zaman shi koya ne Allahu tabaraka taala amma Allah haka zai so sai ya afiyarin kan kujeran shi na izza ina fata an gane ko to haka za a zo waji a yau ma izin bi jahannam sannan a wannan ranar kuma a kawo jahannama a ajiye ta gashi ga maciyin dukiyan marayan ga ta gashi ina kallon jahannama kuma ko ina mala'iku sun zagaye kuma ga Allah a gaban shi mai masa hukunci alimul gaibi wa shahadati wanda ya san abinda mutumin ne a ɓoye da abinda ya a bayyane to a wannan lokacin fa mutumin nan zai fara yawma izin ya tazakkarul insanu a lokacin wai zai rika recalling yana tuna gaskiya ban kyauta ba na ci dukiyar marayawa ne na ci amanan wani ban kyauta ba ban kyauta ma wance ba uwar marayu na handa ne kaza ya kamata in taimaka marayawa ne na ki in taimaka mis lokacin zai rika rikolin yana tuna dukkan ta'asan da ya aikata da yake Allah shi ya san abin da ke koye Abinda ke zuciyanka ma da kai. maganar zuciya ma Allah ya sani sai Allah ce ah wa anna lahu zikra kalli wannan wayin zuke tuna abin da yi ina tunanin zai maka amfani yanzu hmm? to da Allah banda ma wautan mutumin nan idan ma da ya gane mistakin shi idan ne zai tuna din sai ya nemo marayan ya bashi me zai bashi da me ya je lahira da me ya je babu babu Allah ce wa anna lahu zikra wani irin tunani ne zai amfane ka ta ya za a yi wannan tunani ya amfane ka ya kulu sai ka ji yana faɗa a zuciyan shi ko a baki ya laitani wayo Allah na kai tona ina maƙaddamtu li hayati ina ma na gabatar wa kaina alkhairi a duniya don rayuwata ta yau dama a can Allah ya ce liman sha an yi taƙaddama ko ina ma da na gabatar wa kaina alkhairi na yi ɗa'a na yi biyayya na sanci dukiyar maraya na sanci haram li hayati un samu abu guzurin da zan rayu da shi a yau wa innal ta lahiyal hayawan lahira shine gidan rayuwa yana kuka bai tana dawa rayuwan shi ta lahiran nan ba wani abu daga nan duniya na ce kai tona ina ma da na yi aiki don samu kyakkyawar rayuwa a nan ita ce aljanna to Allah ce fa yawma idin a wannan ranan in ji Allah bari in gaya muku tun a nan duniya ku ji la yu'azzibu azabahu ahadun babu ɗaya da zai iya iya azaba irin na Allah a gobe kiyama babu wanda zai azaba irin na Allah in ka ga yadda Allah zai azabtar da mutum yana nau'anta masa azaba Allah ce babu wanda ya kai ni iya azabtarwa gaba ɗaya duk duniya duk halitta wala yuthiqu idan kuma ɗaure mutum zai yi in ji Allah ka su ko? na'am wala yuthiqu babu wanda ya isa ya yi ɗauri idan za a ɗaure ɗan wuta Allah ce babu wanda ya kai ni iya ɗauri babu shi ka ga inda Allah zai ɗaure mutum ma malam ولا la yuthi wa la yuthiqu wasaqahu يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي to shi kuma muminin da ya rayu a kan imani ya rayu a kan ɗa'a, ya rayu a kan ibada ya rayu yana mai nesantan sa'a wa Allah ya rayu yana mai kiyaye kanshi daga taɓa dukiyar maraya ya rayu cikin masu taimaka marayu cikin masu taimaka wa miskinai sannan kuma bai yi alfahari ba to Allah zai kira shi in mala'ikan zari ran shi ya zo ce ya ayyatu nafsul mutma'inna ya kai ma'abocin wannan rai rai da yake na natsatse akan imani irji'i ila rabbiki fita ki koma wajen ubangijinki haka ki bar duniyan haka radiyatan ita tana mai yarda da ran yana mai yarda da abinda Allah ya tanada masa mardiyatan shi ma Allah yana mai yarda da shi wannan ran na fata an gane ko radiyallahu anhum su ma waradu anhu za su je Allah mai yadda yana mai yadda da su sunawa suna masu yadda da Allah bi ma'ana Allah yana mai yarda da ayyukansu su ma suna masu yarda da sakamakon da Allah ya musu Allah ce fadkhuli fi ibadi ya kai ya kai mai wannan ran je ka shiga cikin bayina na kirki one of the four categories ko classes na mutane ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين in ka samu kanka cikin 'yan wannan grup din wa hasuna ula'ika rafikan ka samu abokan zama na kirki Allah zai ce je ka shiga cikin ɗayan waɗannan gurufi ka san da ka cikin nabiyina kar ka karka ma mamulo nan ba wani annabi ban da annabi sallallahu kuma ya wuce sai dai ka nemi kanka cikin shahidai yawa in ka je kai shahadan fi sabilillahi ko ka nemi kanka cikin siddiqina ko ka nemi kanka cikin salihina duk wanda ya samu kanshi cikin ɗaya daga cikin waɗannan group ɗin wa hasuna ula'ika rafiqan yadda sai Allah ce bayan ka shiga cikin su kuma wadu fi jannati je ka shiga aljannata kai ta shawagi kai ta rayuwanka babu mutuwa abadan abadan Allah ubangi ya sanya mu a ciki Allah sa mu dace Allah sa mu kiyaye waɗannan abubuwa na bala'i cin dukiyar maraya ko rashin taimaka masa ko rashin taimaka miskini ko rashin kwaɗaitarwa a taifaka musu idan aka tashi mu rika natsuwa kai a je ƙur'anin nan a natsu a ji tambayoyi muna da one hour one and a half hour in muka tashi ma to mu natsu kai mu ji tambayoyi Allah Allah ubangi ya sanya alheri ya sanya mana albarka sanya mu cikin waɗannan bayan Allah masu albarka ya Allah ba dan halin mu ko aikin mu ba ya Allah dan rahamanka da lutufinka bismillah man Assalamu alaikum. hukumar alhazai ta sanya doka kan mace idan tana da ko da wata ɗaya ne ba za ta yi aiki ba. Hmm.

ya kwana yana fushi da ita mala'iku suna tsine mata har gari ya waye a wata riwayar har lokacin da mijin zai huce ya yadda da ita na biyu shi aikin hajji na Allah ya ce limanista ta a ilaihi sabila ga wanda ya samu ikon zuwa zubar da ciki in ya shiga wannan babu hujja don zan je haji a zubar da shi babu hujja ina fata an gane idan ya zamanto shine laluran da zai hana ki din to dama Allah ya ce liman istata'a ga wanda na bawa iko to ban baki iko ba saboda ciki ya shiga na ronki da wani abun nan na ronki da wani abun nan ko kuma yayi allura da makamantansu so ni ba zan iya bada wannan fatawan ba amma a takaicen takaicewa idan suka ittifaki da mijinta akwai hanyoyi da yawa wanda za a iya abun nan ba za a iya daukan eh, ciki ba akwai su irin method da sahabai suke yi shine al'azmu dan mutum yana saduwa da mace ya kawo ya zubar a ƙasa akwai su da yawa method daban amma ciki ya shiga a zubar da shi don wannan wannan ba hujja bane idan kuma akwai abin da zai hana ta din to Allahu tabaraka ta'ala alam wannan tsakaninta da mijinta ne ko kuma ga likita wanda ya nuna abun babu abun nan babu cutarwa ga lafiyanta mani ban taɓa leƙa wannan fatawa ba saboda haka ba zan faɗi wani abu a kai ba Allahu a'alam a tambayi waɗansu a gaba ina fata an gane amma babu shakka kan zuwa da ciki matsala ne matuƙa inda ake hana ta ɗin nan don lafiyanta ne wa musulunci baya taɓa baya taɓa ƙarfafa abu ya yi sapotin ɗin duk wani abin da zai kai musulmi garan shi ya salwanta ko ya wahala ko ya cutu haƙƙi ne akan hukuma ta kare lafiyan al'umma ta kare rayukansu ad-dararu yuzal la darara wala dirara dan binciken ya nuna eh yana ka irin wannan to babu shakka mace sai ta ɗauki kanta cikin wanda Allah bai kaddare su ba wannan shi ne wanda ya shiga Allah ba da wai wani lokaci ne ake dacewa da daren da sannan duk addu'a da aka yi Allah subhanahu wa ta'ala ya amsa cikin wannan dare to da farko daren lailatul qadari dai manzon Allah sallallahu ya nuna mana a cikin goman karshe ne na Ramadan kuma yana zuwa a kwanaki na mara ko ran 21 ko 23 ko 25 ko bakwai ko tara kuma a kowane shekara da yanayin da yake zuwa din wata rana wannan shekaran sai ya zo a 21 ila wata shekara ka ji shi 27 wataƙila wata shekara ka ji shi 25 yana zuwa da a odd numbers din nan kwanaki din nan na goma karshe amma manzo Allah ya ce idan za ku kintati daren lailatul qadar ku rika yawan kintatan shi da tsammanin shi da sa hope gamuwa da shi a 27 ranar 27 ya fi zuwa wannan rana ya fi zuwa wannan ranan amma na wace shekara Allahu alam shi yasa ake so a haɗa goman gaba ɗaya kwanakin a yi ta ibada in ranan ne na daren lailatul qadari to daga faɗuwa ranar wannan ranan daren lailatul qadari ya shigo so magariban da zaka yi cikin lailatul qadari isha da zaka yi cikin lailatul qadari shafa'i da cikin lailatul qadari in kai sallah a farkon wannan daren bayan isha kai ta nafilfilunka in daren ne ka samu daren lailatul qadarin ba wai yana zuwa can sai karfe biyun dare bane a'a idan aka ce dare ranan ne dare yaushe yake farawa daga faɗuwa rana shikenan ka shiga daren lailatul qadar in Allah ya maka muwafaka amma da blessed time lokacin da fi kowanne albarka ko ba ma na lailatul qadar din nan bane shine lokacin dab da fitowan alfijir wannan dan period din da ake kira lokacin sahur waqtus sahur ina fata an gane ko shine fi albarka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna ila sama'id dunya ina yabqa thuluthul layl akhir Allah yana saukowa a kashi ukun dare na karshe wanda yake daga shi sai fito alfijir Allah yana saukowa zuwa sama ta daya yace akwai mai roƙo na umbashi akwai mai tambaya umbashi a wannan lokacin Allah yake shi yana tambaya wa zai roƙa wa zai addu'a wa zai kwankwasa Allah ya bashi to saboda mun san a kowane lokaci akwai inda Allah yake sanya lokaci mafifici ko amma ko Allah ya sa juma'a shine mafifici a lokutan juma'a ma Allah ya sanya akwai sa'atul ijaba ita ce can bayan la'asar zuwa faduwar rana kamar yadda malamai suka tabbatar a watanni ba wanda kai ramadan ko ba haka ba a dare ba wanda kai lailatul qadari a yini babu wanda ya kai ranar arfa to kowane lokutan Allah yana zaɓo lokacin da ya fi kowanne to a daren ma gaba ɗaya wannan lokacin ne ya fi na dab da fitowar alfijir shi sa sahabai suke tagitin wannan lokacin kanu kalilan minan laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun su zauna a wannan lokacin saboda haka in daren lailatul kadar ne daga faduwar ranar duk abin da kai har fitowar alfijir kawai kai muwafaka in kai na ka tun karfe tara karka ɗauka sai ka fito goma eh, eh, karfe biyun dare sai ka fito ne za ka samu a'a duk a wannan daren abin da kai ya karɓu insha Allahu tabaraka ta'ala matukan baka zauna kai ka sala ba na eh uku da rabi zuwa abin nan it depends e zuwa wannan lokaci yana da albarka yana da albarka wanda ya ce a kawo kalla da Allah yana son a yi bayani bambanci tsakanin tsarkin jiki da tsarkin zuciya to tsarkin jiki shine tsarkin da ya kasu kashi biyu tsarkin jiki akwai taharatu habas akwai taharatu hadas khabas shine wato kazanta da za ta zo maka externally wanda ba daga jikinka ta fito ba mutum ya daɗe bai wanka ba ya ga dauɗa gumi ne warin jiki menene da makamantansu wannan shine taharatu hadas ko abin da zai zo daga baya kwata ta wanke ta ta ta, fantsama mutum fitsari ya fantsama mutum wannan shine eh, tsarki sannan tsarki kuma akwai wanda yake fitowa daga cikin mutum fitsari da bayan gida su ne taharatu hadas wanda shine ke fitowa daga jikinka wancan kuma daga waje ya zo ya manne a jikinka wannan kuma daga jikinka ya fito waɗannan su ne tsarkin jiki su jinin al'ada in ya fito wa mace ta tsarkaka jinin haila jinin haihuwa wankan janaba da makamantansu duk wannan shine ɗahara na jiki ɗaharan zuciya kuma ka tsarkake zuciyanka ya zamanto babu komai a ciki babu kowa sai Allah babu hasada babu gilli babu kiyayya ina fata an gane ko babu shirka wannan shine a takaicin takaicewa da fatan gobe za mu ɗora saboda ana ruwa اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين ارحم الراحمين اللهم اعط نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين